mun da dake shi ne da me kuka da dake shi da tabariya da kuma da kuma ka tabariya nan to da kuma me da kuma karfe to kai nawa nawa ka karbi kudin sa 3 million da zimmar me sa masa ofa a ina FIRS To eh, matarka kuma ina take a gidan a lokacin da abin ya faru? Lokacin na kai ta bakin titi na ce mata za mu je anguwa amma na yi mutuwa sun bata a gaban. Me yasa ka aje ta bakin titin? Saboda plan inda da muke da shi. plan na me kenan na cewa za mu to ya kuka yi da shi bayan kun masa wannan duka sai muka ɗauke shi a sa, muka sa shi boot a kai shi western bypass ina motar ga motar na bayan ya kai da ita kuma bayan ka jefar da shi a can sai muka je muka aje ta a wata gareji hmm. muka yi ta a wata gareji da ke an to kai interview ka me kai ka ga aikata wannan aika aika son zuciya san zuciya wani magana kake so kai magana da zan shi ne duk in Allah ya bar mutum ka tsaya na nan ne Allah ya so ya ganka na'am ka kira idon ka daga kan abun wani kai kana ganin me kai kaga wannan shiga wannan yanayi san zuciya san zuciya da to me kai ne da kuɗin gaba daya da kuɗin motar da shi wancan kuɗin ba because first of all alhamdulillah ni ma ina nawa kurban sirrin so san zuciya ne Allah ya kiyaye amin Allah Ko shakka babu, masu yi magana sun yi gaskiya da sun ce da na sani ƙeya ce a baya ake baro ta. Asirin wannan magidanci ya tunu ne a lokacin da ya jawo a ɗaya daga cikin abokan aikinsa, wanda shi ne mamallakin wannan motar, ya yi alkawarin zai samu masa aiki a Federal illa rabano Service, wanda bayan ya anshi kuɗinsa Naira miliyan uku. ya kuma jawo shi a gidansa inda ya yi sun kai ta dukansa har a sun ka kashe shi bayan sun anshi naira miliyan uku din, sannan kuma suka sa shi a bayan buɗe wannan mota tasa suka je bayan gari suka yarda da shiya a lokacin da ya je a hannun yan jarida ko a lokacin da ya je a hannun jami'an tsaro ya bayyana cewa dukkanin abin da ya faru ba komi ba ne layaka son zuciya wanda muna fatar Allah shi raba mu da son zuciya ga cikakkiyar zantawar da sun kai da kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Kano a SP Abdullahi Haruna a Kiyawa. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Wannan mutum da kuke gani akwai rahoto da aka shigar wa 'yan sandan jihar Kano wato ranar biyar ga watan biyar na wannan shekara ta 2024 da misalin karfe goma na safe akan cewa wani magidanci wato mai suna bello bukar adamu dan kimanin shekaru 45 da ke unguwar zawa ciki an neme shi an rasa kwana guda kenan tun ranar hudu ga wata da ya fita da motarsa toyota corolla ruwan toka ash kenan wanda tun da ya fita an neme shi an rasa wato bayan an samu wannan rahoto na batan wannan magidanci a wannan ranar aka tsinci wata gawar magidanci wato a garin beci eastern bypass karamar hukumar kumbotso a nan jihar kano wanda bayan an ga wannan gawa dpo na kumbotso sp mustapha abubakar ya jagoranci 'yan sanda a garzaya da wannan gawa babban asibitin malam aminu kano da ke nan cikin garin kano inda kuma likita ya tabbatar da cewa wato ya riga ya rasu wanda kuma da aka yi bibiya sai aka gane cewa wancan magidancin da ya bata gawarsa ce wannan ce ta sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad usaini gumel wanda al'ummar wannan jihar suka lakabi da fada da cikawa ya zaɗa da karin 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin oc anti-kidnapping sp aliyu muhammad awal tare da basu umarnin lalle-lalle cikin awa 24 a tabbatar da cewa wato an kama wanda ya yi wannan aika-aika wanda a kimanin awanni 23 washe gari ranar 6 ga wata aka kai ga nasarar kama wannan wato magidanci wanda kuma abokin mu'amalar shi marigayin ne wanda kuma bayan an kama shi ya tabbatar da cewa shi ne wannan aika-aika tare da taimakon wani abokanansa ya ba mu labari dalla-dalla wanda ya ce ai ya karɓi kuɗinsa ne naira miliyan uku da sunan zai wato bashi ofa sannan kuma bai sama masa ofa din ba sai ga baya son ya biya wannan kuɗin shi yasa ya yaudare shi ya kai shi gidansa da ke unguwar hotoro ya gayyaci abokanansa suka ɗauki wannan tabaryar da sauran karafuna wato suka yi ta buga masa aka da sauran jikinsa wanda ko bayan sun ga ya daina motsi sun kashe shi suka sa a buɗin motar tasa sannan kuma suka ɗauke shi suka je suka jefar a can karamar hukumar kumbotso wanda kuma alhamdulillahi 'yan sanda an kai ga nasarar kama shi wanda da kansa yake waɗannan bayanai wanda kuma a hannunsa mun ga yatsansa guda ɗaya gashi nan da rauni ko in ce ma an cire shi wanda yadda ya gaya mana ya ce ai marigayin ne a yunkurin kwacewa har ya cire masa hannu wanda kuma suka yi amfani da karfi wajen kashe shi to dai gashi za ku ji a takaice daga gare shi wanda alhamdulillah dai an kai ga nasarar motar ma a gunsa a kamo ta bayan ya ɗauka bayan sun kashe shi din ya ɓoye a wani gareji a unguwar hotoro to gashi dai wani aika da aikata a cikin falon gidansa ya ja shi ya kira shi da sunan cewa ofan nan fa ta samu ya zo ya karba wanda kuma bayan karba kuɗi da yi sannan kuma ga motarsa wannan ƙarshen rashin imani kenan za ku ji daga bakinsa aje wannan abin a ƙasa to matso matso nan matso matso matso matso taho taho daga hannun mu gani to aje kai mun magana da ƙarfi menene sunanka Sadiq Jibrin. Na? Sadiq Jibrin. ka nawa? Talatin da shida. A ina kake da zama? Hotoro yan dodo. To kai da farko ma mutane za su yi tunanin cewa kamar ma ko kana da taɓin kai ko hauka ko kuma shaye-shaye. Kana shaye-shaye? Ba na yi. Eh? Ba na yi. Taɓin kai ba rashin hankali. Ban da shi. Ka taɓa yin hauka irin wannan a baya? Ban taɓa ba. To ba mu labari a wannan mutum ya kuke da shi? Supervisor ne. Na'am, aina. A Kitku. na'am so ranar lahadi na kira shi jinsa sai zo batun ofa ta samu hmm. na zo muka gama shi a gaban muhibba da kanyar muka gangara muka je gidana a hoto yan dodo muka je gidana muka shiga muna hira dama a waje akwai su wasu mutane guda biyu ahmad da abokinsa hmm. su suka shigo bayan minti goma ina jinka sai suka shigo suka shigo sai aka zo aka ɗaure shi to garin kokon ne na zo har ya sa hannuna ya gatsa ya saki sanda ya cire yatsun gaba daya eh ba farce shi ne kemis aka cire mu bayan mun gama kan sun ga sashi a tsaya me kuka yi masa a gida mun da dake shi ne da me kuka da dake shi da tabariya da kuma da kuma ka tabariya nan to da kuma me da kuma karfe to kai nawa nawa ka karbi kudin sa 3 million da zimmar me sa masa ofa a ina firs to eh, matarka kuma ina take a gidan a lokacin da abin ya faru lokacin na kai ta bakin titi na ce mata za mu je anguwa amma na yi mutuwa na bata a gaban me yasa ka aje ta bakin titin saboda plan din da muke da shi plan na me kenan na cewa za mu to ya kuka yi da shi bayan kun masa wannan duka sai muka dauke shi a motar sa muka sa shi a boot a kai shi western bypass ina motar ga mutuna bayana ya kai da ita kuma bayan ka jefar da shi a can sai muka je muka aje ta a wata gareji hmm. muka yi ta a wata gareji ke to kai in ka yasa me kai kaga aikata wannan aika aika son zuciya son zuciya yasa Allah ya kiyaye amin Allah to kai yanzu me ka san hukuncin wanda irin wannan abin da ka aikata to hukunci na gaban alkali da shari'a me hukuncin wanda ya kisan kai wanda kisan kai eh kisa ka shirya mutuwa kenan to kuma kamar yadda kuka ji da ya amsa mu da yan sanda a cikin ikon Allah zamu gudanar da binciken da ya kamata mai girma kwamishinan yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel ya ba da umarni da zarar an kammala binciken za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan manya-manyan laifuka da aka aikata wanda ciki akwai kisan kai akwai wani magana da za ka yi ne na kana kamar daga hannu akwai to wani magana kake so kai magana da zan shi ne duk inda Allah ya bar mutum ka tsaya na nan ne Allah ya so ya ganka na'am ka kira idon ka daga kan abun wani kai kana ganin me kai kaga wannan shiga wannan yanayi son zuciya son zuciya da to me kai ne da kuɗin gaba daya da kuɗin motar da shi wancan kuɗin babu because fulla alhamdulillah ni ma ina da nawo ruban sirrin so son zuciya ne Mai ready TV, Mai ready TV, ga Mai ready TV, faɗakar ruhani Sai Mai ready TV. Got online TV, be ready.